addu’a ta ɗari da shida ta takwas a babin subhanallahi thalathan wa thalathin walhamdulillahi thalathan wa thalathin wallahu akbar arba'an wa thalathin riwayar ali ibn abi talib ali ibn abi talib shi rawaito duk musulmi idan zai kwanta barci. annabi yana faɗa kai tasbihi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 30 da hudu ya zama ɗari daidai kenan haka ali bin abi talib ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ne na na fatima ta kai kuka kara wajen annabi cewa aiki ya mata yawa a gidan ali aiki ya yawa hannu ya yi kanta a fatima yar annabi ba sallallahu alaihi wasallam hannunta ya yi kanta saboda niƙa saboda daka saboda sulfe ba ta da yar aiki ta ce don allah tana neman annabi ya taimaka mata da da wata yar hadima in an je yaki an samo baiwa ko cikin bayinsa ko na baitul mali a bata daya ka duba wata hikima fa yar annabi ne amma ya aurar da ita kuma dubi matsayin aliyu darajar aliyu amma ya tura ta gida ko yar aiki bai bata bai ce ki je ki bi miji da farko wata rana a riwaya aka ce ta zo ta samu annabi baya nan a wata riwayar kuma da ta zo sai ta same shi a wata riwayar da ta zo ba ta same ta ba sai ta gaya wa nana Aisha ta ce da Allah idan babana ya zo ce masa ga halin da nake ciki a taimaka mu wata riwayar aka ce Aliyu ne ya ga wahalar da Fatima take na aiki a gidan shi ya ga ta gaji ga hannunta ya kanta ya ce ki je gurin babanki mana in an samu bayi ya bamu guda daya shikenan ta bar sallahu ta tafi manzo Allah yana dawowa sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta dauki sako ta gaya wa shi annabi ga abin da Fatima ta zo tana neman taimako a ga zaman sai annabi ya ce to ya ji malam dare yana yi can cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same su bayan sun kwanta in ji Fatima ta ce mun kwanta ma mun shiga bacci kawai sai muka je ana kwankwasa mana kofa ce wai wannan da daddare haka ana zuwa ana bude kofa sai aka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oh babban bako babbar magana ke ji fa an tambaye shi ya bada me baiwa ne sai ya taho sai manzon Allah ya ce to na ji labarin ga sakon da kaje ke faɗa ya zauna a tsashin su a tsakanin Aliyu da Fatima a tsayi gidansa ya shiga gidansa rikinsa. kuma da ya yaje ma shimfidar da suke kwanciya da yake ba gado bane irin namu manyan gado da wayewa a ƙasa ne kurum shine shimfidar ai so a tsakiyar shimfidar ce hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri sai da naji sanyin kafar annabi a kirjina injina na Fatima ta ce annabi ya taho cikin sanyi kafarsa sanyi sai na ji sanyin kafarsa lalle annabi ya yi tafiya mai nisa ya zo sai annabi ya ce ala adullu kuma ala ma huwa khairul lakum min khadim kuna in nusashe ku in fadakar da ku in nuna muku abin da yafi yar aiki din nan ko dan aiki da zan baku ya fi shi alheri kuna son in baku ko ku dan aikin kuke so kun ga yadda annabi yake magana da hankulan mutane ko suka ce eh kwarai kuwa idza awaituma ila firashikuma manzo Allah ce to yau ku ji ga sakon wannan ya fi ɗan aiki ya fi hidima ya fi bawa in za ku kwanta sabbi ha salatan wa salatin wahmida salatan wa salatin ko wahmada salatan wa salatin ku faɗi subhanallahi talatin da uku. sannan kuma ku kabbira 34 ku faɗi allahu akbar 34 fa innahu khairul lakum min khadim wannan ya fi hadimi ya ce assalamu alaikum warahmatullah sai an jima na tafi shikenan ha yanzu an auri mata an zo an takura musu sai a waye ce waye ce mata ka taimaka abinci da daddare waye ce ta dafa ma abinci waye ce ta sha wahala yaya in kun ga dama ma za ku iya sa a sa muku albashi sai an biya ka ji renin hankali fa wai wannan wai wani ne wai wai tara wai wai mata yake gaya musu kai irin malaman karshen zamani din nan yan gasunan kamar atishawa aka yi suka fito komai ya shara ai ta sa mata suna ta rikici da mazajen su wai wai wai wai ba za su musu ba to ga yar annabi hannun ta yayi kanta saboda nika da daka wai mata wai ta zo ta zauna ma a gida yanda kaga yanda kaga burodi haka za ta zauna ba ta komai yadda a dauke ta aje ba za ta komai ba yaran ta wai yanzu matan yanzu wannan zamani pampas ba ba sa iya cirewa yaro pampas pampas yaro wanda wanda za a samu wando in yaro ya kashi ba sa iya wanke ita ba ta wankin kashi ki an wanke naki ai ko kuma naki ma nan gaba kya samu dama ki ce sai an zo an wanke miki yar aiki in kin yi kacin ta zo ta wanke miki tunda akwai wanda aka samu wallahi fuloshin ba sai fuloshin wallahi wallahi ni na san wannan fuloshin in sun yi tsuguno fa ka duba lalacewa dan adam kaga dan adam alaji in ya samu ribai da kyau fuloshin fa ta je ta tsuguna ta zuba najisar wai wai wai ba za ta yi ba yar aiki ita za ta zo ta ita za ta zo ta fuloshin ta fesa turare ta sa nan ta wanke fuloshin ba kawai da sun samu wuri ki tsaya ke aiki ki hidima kuno ni ma ina miki hidima ke ma za ki min hidima ƙwarai kuwa ko ba ka bane ba ni yin wahala a waje ke ma ke wahala a ciki shine gaskiya kurum ko baka yadda ba haka ne ko baka ji ba ko baka yadda ba haka ne ka ka shi ke wahala ka je ka mana ka zo ka dauko ka tirke mace ta yadda ka san ka tirka bujimi su ta ba ba sa komai ko shara ba sa yi shara ba za su yi ba wanke banɗaki ba za su yi ba wanki da guga ba za su yi ba duk kullum muna da masu wanki da guga a gidajenmu da zai yi ba kayan yaran ka yara ba za a koya musu wanki ba a nemo mai wanki a nemo mai wanki ba za a nemo ba yaran da an koya musu rashin ladabi wallahi takalmin ubansu ba su iya gogewa ba saboda zamani ya zo ba koya yara aiki ba tarbiyya ba takalmi ballantana yaron ka yazo ya dauki tsintsiya ya share kofar gidan baban shi ba zai yi ba saboda ba koya masa ba yaro je sa kaya sutura su sun yi datti kaddara wata ila mai wanki baya nan ya tafi almajirin baya nan ba za su yi ba sai su zauna ba mai sa ba ku je juma'a ba wallahi ba su da kayan sawa ne to ya aka yi sun yi datti ne ba mai wanki baya nan su ba wannan ba daidai bane ba ɗabi'a ba ce ta kware kuma mutum ya je tarbiyyantar da gidansa akan haka ya ga tasko da damuwa Allah yasa yaran ga sanan sanar ba su iya komai ba abin da suka yi yanzu ka da yawa yara muka ɗauko su ka ce ku zo ku share masallacin na wallahi shara ba su iya ba shara ba su iya ba mani na san lokacin da muke zuwa makaranta boko wallahi da safe bara mai komai sai mun share makarantar mu tafi Usman bin Affan dinnan haka za a jira mu yara sun fi 200 300 kowa da sa a jakarsa da tsintsiya a jaka amma wai yanzu wai yanzu wai makarantu wai a ah, yara ka su shara haka za a jera layi ai tai ai tai ai tai in an gama a ji a wanke jiki a shiga karatu tarbiya kenan tarbiyya kenan amma yanzu gadon kama ba za a kaɗe ma ba sai a ce wallahi yar aiki ce ba samu zuwa ba sai kai haƙuri to ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam da fatima ta zo neman mai aiki ba bai haramun bane yar aiki na sha faɗa halal ne halal ne a samar da masu aiki a samar da masu mai a gida da komai da komai ni ma ina da shi ni da nake muku Yau yawwa amma magana ta gaskiya gwanda mu yi mu yi da kanmu yana da kyau kuma yanayin rayuwa yana iya canja yanzu kowa ne yake da dan aikin wani ai bai da kuɗin da zai biya kai da kanka ga samari nan gandan gandan a gida shi wanda kake kowa yake maka wanke ina ce shi ma saurayi ne ina ce dan wani ne a to shi naka dan bai zai ba ba su da lokaci to a sama musu lokacin mana wallahi ni ina ku shawara duk wanda dan sa ya tasa ya fara girma wallahi tallahi ya fara bashi sitiyari da kansa ya rike Allah kai ma je ka fara yi kaza wanki ne za a yi wa 'yan ƙananan yara wanda ba su kai sun ba amma ya fara hankali da wayansa mi kawo masa ka ce kai ma je ka taba ka gani ko ba kam ka ji da kuɗin makaranta da sauran 'yan wahalhalu ko ba ka ba da tuwon da zai ci haka ka je yaro ya iya da lokacin fita bol yana lokacin da samari za su dauke shi tafi yawo ya je wanke kai ya je kayan sa ya kawo su da ci ya zo ya tara masu a gana masu ko ana jiran kai kuma da yake kai ne bawan su lebura ka nemo kuɗi ka zo ka musu ku kalle ni da kyau yawa in ku ku ganni dan na san da yawa akwai masu wannan ɗabi'ar ne ai jama'a ya addu'a Allah ya taimake mu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimarsa ta annabta da ta zo sai ya ki ya bata mai hidimar yace aje ai ta tasbihi kuma bai bayar din ba sai dai in kuma wani karan daga baya in sun samu wadata baya san yarsa ce baya kaunarta ne a'a to a nan gurin mun ribatu da abubuwa kamar haka na farko mun gane muhimmancin mace ta yi aiki a gidan mijinta akwai falala ta ci gaba da aikin Allah sa albarka na biyu mun gane muhimmancin faɗin subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar idan zamu kwanta bacci kaga magana annabi dama riba ne kan riba tana tafiya ana samun alheri a ciki